dan sahu da shi zan gida na yo aure dan sahu da shi ne in za na so in karo wata dan sahu da shi ba zan je bara ga kowa ba dan sahu da shi ne zan taimaka wa ƴaƴana dan sahu da shi ne zan ba uwa da kannena dan sahu da shi zan ta abinci har iyalaina dan sahu da shi jama'a ki ganin mutuncina dan sahu sana'ar da take ta daga sunana dan sahu da shi ne na yi wa talauci ban kwana dan sahu da shi yan mata suke ta kallona dan sahu da shi na wuce gori ko a dangina. dan sahu da shi na yi kima cikin abokaina dan sahu da shi na ka nauyin dan sahu da shi ne aka mun miya da kifi na dan sahu da shi ne odar shayi da madara ta dan sahu da shi ne cibire da har da dan kwai na miya mu ga mu da dan sahu mu injin burga yan kudin mu sana'ar mu da yan uwan sana'ar mu da yan uwan mu ya tabbata dan garo sana'o'in mu gandujan mu shi da kanshi yace mai dan sahun mu mu ga mu da dan sahun mu mu ga mu da dan sahun mu injin mu ga yan kudin mu sana'ar mu da yan uwan sana'ar mu da yan uwan mu ya tabbata dan garin mu darajar mu sana'o'in mu gandujan mu shi da kanshi yace mai dan sahun mu mana ganduje ya zo kan mu ya tashi da tallafin mu ya ce mana dandiyan mu ya soke harajugun mu eh, gwamnati ta biya mu hannuwanmu amin ku ce mun gode ka yi mana tallafin ka ne gandun aiki za mu maka tallafin mu sai ranar yaki na ce mun gode kana wa gandu jera ban kayan aiki su faya taya in ji koyar daidai ya ba mun ce mun gode ya janya raji wanda aka dora kan mu je wali ya daji wanda kirji guje wanda ba a nuna masa gunje jirgin kasa wanda ba a mai hanyar burje ka tabbata ka da wanda ke san islama a ka ci gandoji ba sai an yi zaɓe ba abu ka kwashi ba sai an yi shara ba ka kana tasu abin dole da ban haushi bar su ganduje ba sai an yi gaba ba ba ci ganduje ba sai an yi zabe ba babu ka kwashi ba sai an yi shara ba kana ka kana tasu abin dole da ban haushi bar su ganduje ba sai an yi gaba ba bar su ganduje ba sai an yi gaba ba yanzu ta juya giwa na gudun masu gudu muke tsara wasu sun tashi gashi suna shirin kaura zamuwa ne da zananta a garin baya mai yada me su gashi muna talin kaya duk tsawon zamanin ka waɗansu na baya ko ka yarda da Allah ko ka ce lala lala mu ɗan kanan da uba ba mu ci wa hidima ka ci gandu ba sai an yi zaɓe ma ka kwashi ba sai an yi shara ba kana taka kana taso abin dole da ban haushe bar su gando ba sai an yi gaba ba Allah ya samu dace amin